wanda cikin kaddarawarsa da yassarewarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Agri Islamic Center wacce take nan Yola jihar Adamawa tare da iyayenmu da ƴan uwanmu da malamanmu da sauran abokanan arziki a wannan yammaci mai albarka na Laraba ɗaya ga watan Muharram hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin zuwa Madina na da shekara 1448 wanda ya daidai da sha 17 ga watan Yuli shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka domin a tattaunawa akan wani maudu'i mai matukar muhimmanci a rayuwarmu a matsayinmu na musulmai masu mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa shi ne duk wani abin da zai kusanto da su da zukatansu zuwa ga Allah. To, Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare musu hanyoyin samun su. duk wani abin da zai taimake ka ka bi Allah to Allah ya taimake ka ya samar maka da shi wannan yana daga cikin sirrin ah, aiko da annabawa da manzannai da saukar da littattafai masu daraja da albarka kuma a cikin waɗannan littattafan sai ka ji an samar da manhaji na rayuwa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sai ka ji a cikin wannan littafin ana ambatan abinda idan ka yi shi zaka samu yardar Allah idan ka yi shi zaka samu rahamarsa idan ka yi shi zaka samu aljannarsa daga cikin rahamar Allah subhanahu ta'ala ta ɗayan ɓangaren har wala yau shine duk abinda zai nesanta ka da Allah ya kawo maka tarnaki a babu mu'amalarka da Allah ya haifar maka da fushin Allah To Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya baje maka bayanin sa da sharhin sa daidai yadda zuciyar ɗan adam take bukata. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa sa ta ranar farko ta samar da ɗan adam annabi Adam kenan. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana irin adawar da ta shiga tsakanin babanmu Adam da Iblis wanda a kan shi ne matashiyar tattunu za ta kasance ma'ana tarkon shaida. Wannan adawa ta tumfil azal adawa ce da ba ta taɓa zama sakwa ko ta yi sanyi ba. Tun da ta samu tana nan ala na mafin wa watiratin wahida tana nan akan wani yanayi tana tafiya sai dai ta sama ba dai ta ƙasa ba. Me dalilin da za ta yi sama saboda shi shaidan ko iblis kullum hanyoyin da zai batar da mutane ƙaruwa suke fiye da da. saboda haka ana ƙara kusantar kiyama yana ƙara zage damtse wajen ya ga suwa zai tattara ina shi ina shi domin ya batar da su to bi tabi'atil hal sai kasance hanyoyi sai ya zama suna ƙaruwa wannan yana daga cikin ma'anar da malaman Qur'ani suka faɗa a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wastafiz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ma'ana kayi amfani da duk wasu makaman kare dangi kayi fito na fito da su ka tattara karfinka iyakan abin da za ka iya wanda wannan shi ne abin da shaidan ya yi kuma abin da ya a adawan nan tsakaninmu da iblis ta samo asali ne ranar farko bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci mala'iku gaba ɗaya da Iblis sai ma annabi Adamu sujada. kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce a wajaje daban-daban a littafin sa mai sarki wa yakulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahum mimma kana fihi جلسوا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إرنسوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو إذن سوء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضر فيها ولا تضحى دمك بل تنسبه waɗannan ayoyin jama'a suna da sako mai ban mamaki wanda yake ɗauke da muhimmancin zuciyar ɗan adam ta gane girman makircin da shaidan ya ko tarkon da shaidan ya ɗana masa amma kafin mu ci gaba da bayanin tarkon mu ɗan da mun ambaci waɗannan ayoyi inda za ka duba aya ta biyu da na ambata walƙad khalaqnakum ko sun thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين da aka ce sujada yake sujada sai Allah ya ce ma mana aka Allah da iz amartuk me ya ana kai iblis yi sujada ga Adam bayan kuma na umarce ka wannan lafazin iz amartuk wato lafzatun ilahiyatun rabbaniya tadullu ala aibami amrin lahi subhanahu wa ta'ala lafazi ne da ya fito daga Allah subhanahu wa wanda jumla ce da take nuna girman umarnin Allah wanda ita kanta wannan jumlar ta isa ta zama topic ɗin karatu fa'idar ita ce yanzu iblis an umarce shi ya yi ma annabi adama sujada da sauran mala'iku mala'iku duka suka yi sujada iblis sai yake yin sujada to sai Allah subhanahu wataala ya ce me ya hana ka yi sujada bayan na umarce ka wannan shine ashahid idan Allah subhanahu wataala ya umarni da abu to ba a tambaya mai ce ce hikima me dalili me yasa ba a ce kaza ba da Allah ya ce iz amartuka bis salati khamsa marrat gashi kana sallah sau biyar me yasa Allah asuba biyu to ai mun tashi da asuba da nishadi ai sai a ce hudu ko bakwai ko takwas a me yasa isha lokacin ai duk an gajiya Allah to ita ta zama biyu mana a'a iz amartuka me yasa a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mace taima mijinta biyayya biyayyan da take yi ba shi take ma biyayya ba in amartuka Allah take umarnantuwa da umarnansa. mun fahimta wannan lafazin na in amartuka idan mutum ya fahimce shi Ka zuciyar shi za ka samu saurin jawuwa zuwa ga umarnin Allah ba tare da yin ƙasa a guya wajen sauri yi ƙauya ba. In dai an samu izna martu, in dai Allah ya ce an kaza, to sami na wa abana, kawai ka mi ƙauya. Kuma wannan jumlar tana bankado mana ɗaya daga cikin manya-manyan tarkunan da shaidan yake kafa ma ɗan adam shine ya rage ma zuciyar bawa ganin girman umarnin Allah wannan tarko babba yana cikin manyan tarkunan shaitan ya rage ma zuciyar bawa ganin girman umarnin Allah idan zuciya ta fara jin haka to sai a samu mataki na gaba sai ta rika jin saukin saba ma Allah da raina saba wannan ma babban tarko saboda ai shi shaidan din babban zunubinsa kenan da Allah subhanahu wata'ala ya ambato mana idan amartuka ya saba ma umarnin Allah da ya bi umarnin Allah to kaga da ba a ce wannan in amartuka din ba tunda ya umarnanta da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi saboda haka a rayuwarka ko a rayuwarki ba bayan Allah a rayuwar mu ka sabar ma zuciyarka ko mu sabar ma zukatanmu da saurin miƙa wuya ga umarnin Allah in dai wannan umarnin daga wajen Allah da manzansa suke to wa ma kana li wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an kuna ko an ta kuna al-khiyaratu min amri babu zabi sai dai mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala Ah, ina faɗan waɗannan hayoyin nake tuno da wata fa'idar da bai kamata mu wuce ba ba ambace ta ba wacce ah, malaman da suke tattaunawa akan akan al adadi a ilimin ƙur'ani, akwai babin da malamai suke tattaunawa akan sirrorin wasu ah, wani adadi ko kirge wanda yake tabbatar da badancin alkur'ani da tabbatar da cewa lallai alkur'ani daga wajen Allah yake so fage ne mai fadan gaske har wasu sun su kwani kansu sun wuce gona da hiri a fagen amma daga cin abin da nake tunawa yanzu shine a wannan baban da suka zo suna magana akan wa iz qulna lil mala'ikati sujudu ta farko ta bakara kenan suka ce abin mamaki shi ne a wannan ayar Allah ya ambaci umarnin da ya yi ma mala'iku da Iblis wanda yake tare da su a wannan lokacin su ma cewa su yi sujada. To wannan ayar kaga adadi ce aya ce ta talatin da hudu. Suka ce kuma adadin sujada da ake yi a salloli guda biyar talatin da hudu. Kaga sun istanasu ko sun dan haskaku da kirgin aya suka ambaci adadin sujada da muke yi a rakawoyinmu a guda sha bakwai wanda adadin sujada guda talatin da hudu to sai suka ƙara akan haka suka ce idan ka kirgo harfan wa izkulna lil mala'ikati isjudu daga wa'iz kulna lil mala'ikati zuwa usdudu dinnan za ka samu harfa goma sha biyar zuwa lil har zuwa tabu so usdudu daga usdudun nan daga farko zuwa usdudu za ka samu harfa sha biyar sai suka ce to kuma wannan yana nuna ishara zuwa ga adadin sujada ta tilawa da take cikin ƙur'ani, wanda guda sha biyar ne duk da dai akwai sabani a wajen malamai to har suka gangaro suka zo iblis da lafazin iblis da lafazin shaitan da adadin da ya zo a Kur'ani wani babi ne mai faɗin gaske wanda ba na so mu kusa cikinsa amma na ambace shi ne san mana domin mu ɗan haskafu da shi ko dan yaro idan muka dawo asalin maganar mu daga lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya bada da wannan umarnin shaidan yake to tarko na farko kenan da shaidan ya fara kafa ma ɗan adam lokacin da shaidan ya ce sun mala'ati nahun, min ne aidihim ko wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ta ji tajidu aktharahum shakir, zan zo musu ta gabas da yamma kudi da arewa ta inda baka tunani ta inda mai sauraro bai tunani ta nan shaidan yake zai zo musu kuma idan ka koma asalin abin da ya faru da baban mu'addam shin hakan bata faru ba ta faru fa waswasa ilayhi shaytan qala ya adamu hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla sai zo masa da inda baya ba a tunani a wannan gara da rahama da falala da mutum ya shiga aljanna ai ba wanda zai so ya fita to sai shaidan ya zo masa ta hanyar da zai janye tunanin mai sauraro cewa to ga wani abin da idan kai za ka dawama a cikin wannan ni'imar kuma ni'imar nan kowa yana so ya dawama a ciki wanda wannan yake nuna maka cewa a cikin tarkunan da shaidan yake kafa ma mutum baya zuwa a matsayin sakiri da mazu cewa shi shaidan ne yana zuwa abin nan inni kuma laminan nasihi inda shaidan da yazo ya samu Adam da Hauwa yana ta maimaita masa cewa a ce soyayya ce ta sa nake faɗa muku nake jan hankalinku zuwa ku yi haka ya dinga jan tunaninsu har dai kamar yadda Allah ya bamu labari fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min warqil janna a cikin abin da ya faru tsakanin Adamu da Hawwa da shaidan nan akwai darussa da yawa ta ba, daga cikin manya-manyan darussa shine duk lokacin da mutum ya bar tafarkin Allah ya ansa kiran shaidan to sai shaidan ya zama sanadiyar ya sa wata daga cikin manya-manyan ni'imomin da yake ciki wanda Allah ya azurta shi da shi ma'ana saban Allah yana sanya mutum ya cire rigar wata ni'imar da Allah ya masa ne ya sanya wata riga wacce za ta zama sanadiyar halakarsa ko kuma lalacewar ba. So da haka idan da mutum zai biye mashaidan ya lalace na misali to kaga riga ce ta mutunci ta ni'ima Allah ya sa masa to watan wata rana sai ya kamar yadda ya yi amfani da wannan zunubin wajen fisgar zuciyarsa to haka wannan rigar ta mutunci ta ni'ima za ta kwarare mutunci ya zube kimar ta tafi daraja da martaba su zabayi Ah, shi yasa ah, Allah subhanahu Ta'ala sai ya kaddara cewa cin wannan ɗanyicen da Allah ya hana su su ci Adam da Hawwa suna ci sai ya zama sanadiyar fabadat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil janna nan take kawai sai kayan da suka sa suka zube sako ne ga zukatan mu masu karatu da sauraro yanzu ka gane cewa suturarka mutuncinka da kimarka tana karkashin bin Allah daga lokacin da mutum ya kauce matafarkin Allah to ya dora ko ya dasa ɗamba na cire duk wata rigar mutunci da kima da yake da ita duniya ta ya sa Allah ya ce wa fatifa yakhsifani alayhi ma min waraqil janna cikin hanzari suka dinga abin nan eh, fisgo ganyen abin nan bishiyoyi a cikin aljanna suna kokarin su kare eh, al'auransu da ta bayyana wanda wannan eh, shi ma yana ba mu fa'ida da cewa asali din zuciyar da take nan a matsayin ta zuciya lafiyayya to duk inda al'aura take kokarin rufe ta take yi ba bude ba to da kai, idan kaga mutum yana kokarin bude al'auransa a inda bai kamata ba to ya fita daga da'irar ko siffar da ya kamata ya siffanta da ita ne sawa'un namiji ne ko mace Allah ya samu dace ah, wannan ah, alkawari da shaidan ya yi ko iblis da ya yi na cewa zai yi fito na fito da zukatanmu zai yi ƙoƙarin ya ga cewa ya ɓatar da bayan Allah ya yi kaza ya yi kaza shi ma da kanshi ya san cewa akwai wasu bayan bayan Allah waɗanda suke samun wani sinke kau dabara wata kariya wata take kare daga dukkan wani nau'i na tarfan da zai iya kafa ma mutane shi yasa da kanshi sai ce illa ibadaka mai humul mukhlas sai dai ka waɗanda suke a tsaftatattu nagartattu na musamman to wannan jumlar da Allah ya ba mu labarin cewa Iblis ya faɗa a wata wasu ayoyin kuma Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan ko illa man ittaba'aka min al da ita da makamantan waɗannan ayoyin su ne karatu ma'ana tabbatar da abubuwa guda biyu abu na farko tabbatar da cewa akwai tarko na biyu kuma tabbatar da cewa akwai sulke da suke ba da kariya daga mutum ya auka ma tabbashi duk inda aka ce kuma tarko wani da baibayi ne wanda yake shiga tsakanin mutum daga inda yake so ya kai a kan hanyarsa ta zuwa birnin samun rahamar Allah yardar Allah ya kusanci Allah ya samu aljanna wanda an samar da kai ne a bayan kasa domin ka bauta ma Allah ka sami yardarsa ka tsira da ka, in ka koma ga Allah ka sami yardarsa wannan ita ce manufar samar da mu to sai akan wannan hanyar taka aka ce ga wani tarkon da ya hulu bainaka wa baina ma tashari ma'ana zai shiga tsakaninka da inda kake so ka je to dole a bayan haka ko dai ka kauce ma wannan hanyar da aka ɗana tarkon ko kuma ka samu wani, wani kayan aikin da zaka taka ya tsallakar da kai ka tsallake tarkon ya zama na ka zama abok ko kuma ka haye matakin tarkon ko kuma ka samu wani abin da zai fito na fito da tarkon ya warga za shi kafin ka zo wajen yadda dai idan ka zo babu abin da kuma za a kira tarko a gaban ka daga cikin mawallafa a wannan babun da suka tattauna akan suka tattauna tattaunawa mai fadin gaske akan tarkon shaidan ga dan adam akwai littafi mai albarka mai tsadar gaske mai kima littafin ibn al-qayyim igasatul lahfan wannan littafin albarkarsa da muhimmancinsa a wannan babun za ka iya ce masa abincin zukatan bayan Allah ne muminai kuma waraka ce ta musamman ga dukkan wanda Allah ya jarrabe shi da fadawa a cikin tarkon shi. daga cikin abubuwan da ibn al-qayyim rahimahullah yake ambata a farko farkon zancensa a wannan babu yake cewa a lokacin da shaidan ya fahimci cewa inda ya fi daraja da kima a cikin mutum shine zuciyarsa kuma nan ne Allah yake kallo inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum kaza kaza wa in walakin inna ma yanzuru ila qulubikum ko sukatan mu yake kallo da yake cewa sai shaidan ya ɗauki ɗamarar sai ya yi fito na fito da zukatan mutane ya ga cewa ya zai sanya su su zama masu su cika da dauda da datti ya za a yi su manta da asalin abin da Allah subhanahu ta'ala ya samar da su saboda shi ya za a yi cika su da sha'awa da shubuhohi shubuhohi wanda suka samu suka shafi addinin Allah sha'awa kuma ta rayuwa san dukiya san mulki a mika wuya ga abin da zuciya take so ba tare da tacewa da tsabtacewa ba san mulki san ɗaukaka san fifiko a cikin mutane da sauran da datti da zuciya take iya kwantuwa da shi ta sanadiyar cututtukan zuciya sai ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa duk wanda Allah ya taimake shi zuciyarsa ta kubuta daga tarkon da shaidan yake kafa mazukata to hakika ya gama morewa kyakkyawar morewa kuma irin waɗannan zukatan su ne waɗanda Allah yake nufi da illa man atallaha bi qalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin Hudhaifa ibn al-Yaman arwaito daga wajensa radiyallahu anhu yana cewa zukata kala hudu ne akwai zuciyar da ake kira qalbun ajrat ma'ana zuciyar da ta kubuta daga duk wani abu in ba Allah da sanin Allah da abin da yake da alaka da Allah ba yace me irin wannan zuciyar cutar kwanshesan baya iya mazuciyarsa tasiri saboda su ne waɗanda Allah yake nufi da illa ibadi illa ibadaka minhum al-mukhlasin ko inna ibadi laysa laka alaihim wace garkuwa suka samu garkuwar da suka samu garkuwan sanin Allah ilmantuwa da ilimin da zukata ya kamata su ilmanci da shi a bamun sanin Allah. Jama'a, daidai gwargwadon yadda zuciyarka ta san Allah, daidai gwargwadon yadda zuciya za ta rika kyamatar zunubai kuma ta rika fito na fito da shaitan da lakita hancinsa da kunyata shi. Duk lokacin da zuciya sanin Allah a cikinta ya zama sakwa-sakwa bai kai matuƙa yadda ya kamata ba, to a wannan lokacin ne za ka ga zuciya tana kutsa ma nau'o'uka na zunubai da saba ma Allah da kauce ma tafarkin Allah. Halittu ba ma zuciyar ɗan adam ba. Halittu da suka san Allah, irin sanin da Allah ya so su san shi irinsa. idan ɗan adam ya aikata aikin sabo to su ma sukan shiga cikin hali na ɗimaucewa da firgicewa saboda girman sabon Allah da ake kuma babu sabon Allah wanda ya kai shirka a bayan to ka ji abin da Allah yake cewa wa qalu takhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سما تاسا الله كسا تاسا الله دوا سنسا وعي الله waye إذا shi yasa idan aka ce Allah yana da abokin tarayya ko Allah yana da sama sai ta ji kaman ta rufto mana ƙasa sai ta ji kaman ta kyakkece duwatsu su ji kaman su melting su narke su zama gari me dalili an da aure rahmani walata saboda wani ya ce Allah yana ta me yasa suke jin wannan abin da suke ji sammai da duwatsu da sauran halittu saboda sun san Allah to zuciyar bawa ita ma idan ta san Allah to sai ka ga komin ƙanƙanta da zunubi tana kallon shi a matsayin babba sannan kuma tana mm, iya ƙoƙarinta wajen sanya shamaki tsakaninta da sabon Allah saboda sanin wanda aka saba mawa ita zuciyar da ta san Allah kullum tana kallon girman wanda aka saba mawa ne ba saban ba kamar yadda dai muka ambata a in amartu a yanzu inda mutum zai ma wani sujada wanda ba da umarnin Allah irin na da aka umarci mala'iku da iblis ba me hukuncinsa ya yi sabo babba shirka nan. to amma gashi Allah da yake halittun nashi ne yau ya ce ai mawani ayi kaza to sujadan nan sekon nawa nawa take misali nan da nan an yi an dago so inda girman aikin za a kalla aikin ba wani mai girma bane to amma girman mai umarnin shi ya girmantar da aikin ya zama mai girma mun fahimta shi yasa yanzu idan kai tasbihi da sanin girman wanda kake tsarkakewa lafazin ko da a shafin biyu ka faɗa sai lafazin ya zama mai girma saboda ta fito daga ko lafazin ya fito daga zuciyar wanda ya san girman wanda yake tsarkakewa mun fahimta to mu koma magana zai ya ce akwai kalbun ajrak akwai ah, zuciyar da take kuma ah, qalbun aghlab wanda zuciyar da gaba dayanta a rufe take alkhairi ko ya kutso baya samun wajen da zai kutsa ya shiga kamar yadda ah, waɗanda ba su yi imani ba suka siffanta kansu da kansu da suke cewa wa qalu qulubuna gulf ko suka ce ah, zukatansu a ah, Afirka an rike su ba ta yadda za a yi wani haske na wahayi ko hasken ƙwar'ani ya kutsa ballantana ya samu wajen zama. Allah ya kare. Akwai zuciyar da take kuma a zuciya ce ta munafiki, munafincin na akida ko munafinci na ɗabi'a da sauran tarkacen datti da aka sani wanda zuciya take iya siffantuwa da shi. Akwai zuciyar da ita kuma ta ɗauko wani ɓangare na rashin lafiya sannan ta ɗauko wani ɓangare na lafiya. To irin wannan zuciyar ta kuɗin nan, to ita ce zuciyar da a tarkon shaidan ya fi mata tasiri saboda ne, saboda ita zuciyar da ta riga ta raba ta tankwashe kafanta a gaban shaidan ga an gama da ita zuciyar farko ita kuma shaidan bai da yadda zai yi da ita to sai wannan zuciyar wacce akwai haske a cikinta sannan akwai wani nau'i na rashin lafiya a cikinta so wani lokaci sai ya zama na ana faɗa tsakanin lafiya da rashin lafiya ran da lafiya ta yi ta zama mai cin galaba sai ta zama ta ci nasara a kan rashin lafiya ran da shaidan kuma da ayarinsa da rundunarsa suka ah, suka yi ƙarfi sai ya kasance ah, rashin lafiyar wannan zuciyar ya fi bayyana a kan lafiyarta sai tarkunan da shaidan yake ɗanawa su kasance sun wannan zuciyar tasiri. Daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu ambata jama'a a gurguje shi ne tarkon da shaidan yake ma mabayin Allah kala-kala yana da kyau mu ambaci wasu daga cikin waɗannan nau'o'in na tarkunan domin mu fahimce su kuma mu sanya su gaba ga idanuwanmu a cikin rayuwarmu ta yau da kullum. Tarko na farko shi ne tarkon da muka ambata a baya wanda yake da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala bin umarninsa kaɗai ta tauhidi da sauransu. yana da kyau mu gane cewa tauhidin nan shine babban jari shine komai shi yasa za ka yi mamakin masu cewa me yasa kullum ake maganan tauhidi to ai shine komai in ba a tattauna akan tauhidi ba to akan me za a tattauna saboda sallar da azumi da sujada da kake yi suna da kima ne idan tauhidin ya mikuya aka samu tsaftatacce nagartaccen tauhidi idan kuma aka rasa shi to babu wata kima ga ibadojin da muke yi shi yasa yake da matukar muhimmanci babin tauhidi bawan Allah ka sanya masu gaji gabas da yamma kudu da arewa ba yadda za a yi ka ba shaidan dama ya farauci zuciyarka a babin tauhidi da alakarka da Allah da sanin Allah ballantana ya ci ribar fiskar wani bangare da zuciyarka duk wanda Allah ya taimake shi tauhidinsa ya kubuta daga tarkon shaidan fakat faza fauzan azima babu shakka ya ya rabauta iyakan rabuwa daga cikin tarkon da shaidan yake danawa a karkashin wannan gaba wacce take da alaka da Allah da addininsa Shi ne cika tunanin mutum da zuciyarsa da shigohohi shigohohin nan da su shafi addini ko ƙwar'ani ko addini kawai ka ji wani ya shayi ya ce to me yasa za a ce kaza a addini me yasa ba kaza ba to tarkon shaidan ne ya kama shi amma waɗanda suka san Allah suka san martabar maganar Allah da addininsa su zuciyarsu miƙa wuya take yi ba tare da raba ɗaya biyu ko kuma jiran wani wani ya zo ya karfafi wannan maganar ba saboda sirri da sun yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا daga cikin tarkon da shaidan yake kafa ma bawa a rayuwa ko alakar shi da Allah shine tarkon riya tarkon riya wannan babban tarko ne jama'a kuma duk mun san shi malamai kullum mana bayani suke akan muhimmancin kubutar da ayyukanka da riya sai ya kasance shaidan ya karfafi zuciyar mutum cewa yi kaza yi kaza mana Allah yana so to amma a ƙarshe sai ya ya zamiyar da mutum kamar yadda ya zamiyar da A iyayenmu na farko sai ya kasance ya sanya maka wani kubewa wata kubewa ko wani abin da zai zamiyar da kai a kan ka. sai ya kasance ga aikin an yi a zahir amma kuma a wajen Allah sai da kima bai da martaba tarko mai matukar muhimmanci da zaka zaka yi tsayuwar daga wajen kare kanka daga shi ko aukawa cikinsa shine sarkwafiya duk aikin da za ka yi bawan Allah ka nemi yardar Allah shi kaɗai, ka nemi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ka manta da mutane da yabon mai yabo saboda duk mutane duk abin da za su yabe ka da shi ba za su iya biyan ka ba kuma su dinnan da za su yabe ka irin ka ne ɗan uwanka suna bacci su yi fitsari su shiga bayi su yi kaza to me yasa za ka yi abu suna mantuwa amma ubangijin kuma kana rabbuka nasiya suna mutuwa shi kuma huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu suna gengedi suna kaza shi kuma la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda haka ka miƙar da ibadojinka sanda kake sallah kake sadaka ya zama kwakwalwarka ma ba ta hararo dan ladi da tankwabal ko yana nan ka manta da shi ma a wajen saboda sanin girman wanda kake fuskantar da ibadarka zuwa gare shi daga cikin tarkon da shaidan yake kafa ma eh, eh, zukata shine yayi kokari ya cika zukatan mutane da daudan zukata ko girman kai ko jiji da kai ko kuma ganin fifiko a kan sauran mutane ta babin ibada da kake amu mu alhamdulillahi sallan nan kaga ba ta wuce ni aini kaza sai ka rudu da ibadojinka to algafar da malam sallolin naka din minti nawa ne an hada ce sa a wannan babin kullum kamar yadda ake tarbiyyantar da zukata kullum mutum ya rika kallon wanda suka fi shi ibada ne da alaka da Allah sai ya raina abin da yake yi a babin rayuwa kuma kullum ka rika kallon wanda ka fi su sai ka gode ma Allah idan kana jin cewa kai ibada kake yi to a rayuwar nan kila a garinku akwai wanda shi fa in yayi sujada ya kulle gidan in yayi in yayi isha ya shiga gidan shi ya dinga karatu kenan qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman har asuba kila ko har biyu ukun dare kila kai sanda zaka fara sanya giyan bacci na farko ta farko wani lokacin ya tashi kenan to in kana tuno da irin waɗannan bayan Allah ya za a yi ka ga ibadarka da girma wanda ibadarka ma in za a rereye ta sai ka ga abin da za ka tsira da shi daga cikinta abu ne mai tsada hankali mai sanya zuciya ta shiga cikin damuwa a gurguje daga cikin tarukan da shaidan yake kafa ma mutane shi ne a tadarruj ilal masiya jan mutum a hankali ko zuciyar mutum a babin sabo sai ce a dan wannan a ai Allah mai gafara ne in ka yi wannan kuma baka ji Allah yana cewa walladina idza fa'alu zai tunta tuno maka da ayoyin idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru ai in kai istighfari shikenan ai kaza Allah yana cewa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan Allah yana cewa nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim kaza kaza kaza Allah mai gafara ne Allah rahama gaba ɗaya abin nan da tausayi casa'in da tara duk suna wajen shi ɗaya ne ya saukar a bayan kasa saboda haka in ka yi wannan za ka tuba to kuma tarko ne ya ɗana ma mutum da niyyar idan mutum ya taka wannan tarkon na farko to automatically zai je shi a tarko na biyu shine sai ya raina wannan zunubin to duk abin da zuciya ta raina gobe in ta kara aikata shi ba za ta ji komai ba har sai a kai matakin da mutum yana saban ƙananan sabo ne amma bai jin cewa yana wani abu to ƙananan zunubai kuma idan aka mai da su ba komai sun zama manya mun fahimta to daga nan sai a je tarko na gaba shine sai ya ja mutum zuwa ga babban zunubi wanda daga nan kuma lalacewa ta zo ke daga cikin tarko manya-manyan tarkunan da shaidan yake kafa ma bawa shine sanya cika zuciyarsa da buri na rayuwa da sanya masa cewa kana da lokaci yanzu ka gane cewa kaza da kai ba daidai ba ne to ka tuba mana ka daina sai ce a'a bari sai ka yi aure a bari sai ka yi ritaya bari sai na koma kasar mu bari sai na yi kaza bari sai na yi kaza kana nan sai musibatul maut ta faɗi kasar sai mutuwa ta da yawa daga cikin mutane da ake ganin suna aikin asha suna nan da wannan waƙar ta shaidan a cikin zukatansu cewa za su tuba za su tuba ko dai suna tuban mazuru su ce in sun yi na yau gobe jibi daga kaza shi kenan kwatsam a haka sai ajali ya zo sau da haka ka kunyata shaidan duk abin da ka san cewa ba daidai ba ne to ka yi tsayuwar daka babu saufa kawai yanzu fa hal antum muntakun suka ce in ta haida wani ya ɗauki kobin giya zai kurba kenan aka ce ga aya ta sauka ba Allah ya haramta giya bai ce to ya Allah daga wannan ba wani yana bakinsa to ai ya riga to in haɗe mana majjabu majjan ta fitar wannan ita ce ko waɗannan su ne zukatan da suka san Allah subhanahu wata. daga cikin manya-manyan tarkon da shaidan yake kafa ma zukata ko bayan bayan Allah shine an yushrila bil mafdul anil fadl ya shagaltar da kai wani abu ne na alkhairi a zahiri ko kuma wata tattaunawa mai muhimmanci amma ya san zai cinye maka lokacin da za ka manta da abin da ya fi wannan muhimmanci to nan a nan ne kafatin maza ke zubewa wani zai iya diya tsallakocin ya wuce amma in ya zo nan sai a turke shi wanda a wannan zamanin ina jin ba wanda ya kamata su fahimci wannan gabar ko wannan tarban na shaidan kamar mu shaidan ya shagaltar da kai da yin abin da ba shi ne mai maslaha ko mafi maslaha mafi dacewa ba ya shagaltar da kai kar ka manta da abin da shi ne primary task ko kuma abin da ya fi muhimmanci gare ka da rayuwar al'umma. sai a yi awa ashirin da hudu awa arba'in da takwas ana tattauna akan wani wata shiririta wanda kila asalin abin da ake tattauna a kan shi din nan ba haramun ba ne halas ne amma ya ciye maka lokacin abin da ya fi wannan muhimmanci abin da Allah subhanahu Ala zai iya tambayanka a kai wannan kuma ba lallai ka tambaye ka a kansa kar ma dai topics masu trending su ji a wannan zamanin sai a raya dare ana tattauna akan wani sabon abu kuma ka duba yadda abin yake fitowa da kun cinye awa 24 ko 48 kuna tattauna akan wani abu zuwa jibi gata wani ya sai to sai ku bar wancan sai ku kara shiga wancan citta da me da rana ta gaba dai sai wani sabon abu mai trending ya kara fitowa sai ku bar wannan haka nan za ku mutane za su yi ta tafiya suna rayuwa a kan abin da yake trendy ka manta da asalin abin da yake gabanka ko kuma abin da ya fi muhimmanci a rayuwarka tarko na ƙarshe wanda zan ambata a wannan gabar shi ne. a tarkon da shaidan yake kafa ma bayan Allah a babin san alkhairi da san ibada amma kuma ta wannan babu sai ya bude musu kago sababbin abubuwa a cikin addini waɗanda ba su da asali wanda asali in ka kalli dalilin da yasa suke abun sai ka ce ai kyakkyawar manufa ce kyakkyawar niyya ce din an ƙara da wannan abun ai abu ne mai kyau a'a a tsaya a makarantar mun tsira masu lalata lau kana khairan da sabaquna da alkhairi ne da mazajen farko sun fir'aun har sai ka ga shaidan yana mutum waka cewa ai kaza da aka tsara shi a tsari na kaza ai yana ma da wata martaba da kimar da kila ya fi na wanda annabi sallallahu ya zo da shi duk waka ce ta shaidan amma manufar asali wani tarko ya dana masa a matakin farko tarkon san alkhairi kila ma san annabi sallallahu amma sai ya kauce hanyar da ya kamata a so annabi a kansa daga cikin magunguna kada a ce an ambaci cututtuka babu magani a bari mu ambaci hudu ko biyar daidai gwagwadon yadda lokaci ya bayar abu na farko shi ne ka yi ƙoƙari ka nemi ilimin sanin Allah ka sanar da zuciyarka ka ba zuciyarka dama ta rayu a cikin karbajiyar sanin Allah da ɗaukan duk wani ilimin da zai taimake ka wajen sanin Allah da sanin girmansa, sawa'un ilimin na ƙur'ani da sunna ko kuma ilimi na rayuwa na abin da kake gani na yau da kullum na daga cikin halittun Allah. Ruwa da kake ruwa da kake gani, dutse da kake gani, sararin samaniya da kake gani, Eh, ganawa da muke jin ana cewa zuciya tana ganawa da Allah jama'a ba dole sai a sallah ba za ka iya zama kana tuki zai iya zama kasancewa kana tuka motar ka kana ganawa da mahaliccinka me ganawa ta'ammuli tafakkuri nutso da ninkaya a cikin duk wani abin da yin shi zai taimake ka wajen ƙara kusantar Allah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كذا با أسلا بكنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سن الله جنا باون الله كركب masuciyar ka rowar wannan دمبا din babu wani ilimin da ya kai kuma da wannan ilimin ne ake samun bibiko a gaban Allah in aka koma gare shi ilimin sanin Allah da jawuwa zuwa ga umarninsa din in aka san shi dole zuciyar ta jawo zuwa gare shi abu na biyu shine ka ɗauki wannan ilimin magani na biyu ka ɗauki wannan ilimin bisa hasken ƙur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar madarar sanin ba tare da an taskance su a kan tafarkin da ya kamata ba to sai su zama sanadiyar halaka watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu a shaytanu fa fakani min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu aghlada ila wata ardi wattaba'a ga ilimin amma kuma ah, ya kasance an halaka kuma ko an lalace abu na gaba daga cin abin da yake taimakawa jama'a shi ne yawaita karanta alkur'ani yawaita karanta alkur'ani yana sanya bawan Allah mai karanta ƙur'ani ya samu wani hijabi da shinge wa idza qara'ta al-Qur'ana ko ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura daga cikin abin da malamai suka ambata a ƙarƙashin nan a ƙarƙashin wannan ayar da makamantanta shine kariyar da bawa yake samu duk lokacin da zuciyarsa take rayuwa da alƙur'ani daga duk abin da yake cin karo da alƙur'ani shaidan kuma daga me aka halice shi daga wuta to shi kuma alƙur'anin nan Allah subhanahu wa ta'ala a yi da yawa yana siffanta shi da wahayi da sauransa a matsayin ruwa wanda yake in ruwa ya zo kuma kaga dole ya kashe wuta. Ko? Anzala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha ko fa ihtamala as-sayru zabada rabiya har inda ya karshe yace fa amma zawadu fa yadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkutu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amthal. abu na gaba daga cin abin da yake kare zuciyar bawa daga kauce daga fada mata eh, tarkon shaidan shine yawaita ambatan Allah subhanahu wataala ah, Allah yana cewa wa manya yashu an dhikrir rahmani nuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya sanya shamaki tsakanin shi da yawaita ambatan Allah ya juya ma ambatan Allah baya to sai a sa masa wani abokin tafiya a cikin zuciyarsa wanda yake tare da shi ko da yaushe wanda zai hana shi ganin tafarkin gaskiya ballanta na yabi shi sa bawan Allah ka sabar makanka da harshenka da zuciyarka da yawaita ambatan Allah subhanahu wataala kuma ka samar ma kanka da wuridi na ambatan Allah bayan wuridi na lokaci bayan lokaci sannan ka yi ƙoƙari ga wata shawara ka yi ƙoƙari in dai kana da hali to duk lokacin da ba magana kake yi ba ba bacci kake yi ba to ka sabar makanka kawai da ambatan Allah za ka yi ta kun ga wannan jama'a wato in ana ambatan mecece aljanna a duniya to wannan shi ne aljanna a duniya wanda zai lissanci ambatan Allah a kodayaushe in dai ba a bayi yake ba in dai ba magana yake ba tunda magana ba za ta haɗu da kana magana biyu a lokaci ɗaya ba ko magana kuke da wani kana sauraron shi zai bada ansa ci gaba da zikiri ka wani malamin mu da na sani a aji ko tambaya aka yi abin ya baka ansa yana sauraron tambayar ka zikiri yake haka rayuwarsa take to sai ka zo ka ga ko irin kyakkyawar ƙarshen da Allah ya yi masa ba mu da lokaci ballanta na amma sai da ajalinsa ya zama abin buga misali da abin sha'awa a cikin al'umma a garin manzo sallallahu alaihi wasallam ah, saboda haka ka nisanci ambatan Allah ya kasance daga wayewar gari zuwa yau zuwa yanzu ka yi an tambaye ka so nawa kai istighfari ka sani ba kamar yadda baka san so nawa ka saba ma Allah ba bai kamata ka san so nawa kai istighfari idan ka abin da yake gani a titi da wayar ka yanzu ne ba muna cikin masifa ba misali to me zai kankare maka wannan gane-ganen da sauran abubuwan da da da da muke rayuwa da su shine yawaita istighfari da tasbih ah, malamai masana ilimin ambatan Allah suna cewa ah, yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala yana gadar da abubuwa guda uku manya na farko yana gadar da Allah ya ambace ta a fadarsa wannan babban alkhairi na biyu yana gadar da shaidanu da aljanu masu dabaibe zuciya su ne sance ka na uku yana kwance maka duk wani kulli da aka yi ma zuciyarka da gabanka wajen jin nauyin kai sauri ka tashi ka bauta ma Allah yanzu sau da yawa ko farkawa da cikin dare kai in dai cikin taimakon Allah kana bude ido ka bude da ambatan Allah to in Allah da zaka ka ta ka tashi ko kai sallah saboda igiyoyin da aka daure ka da su ne zikiri yake bude su so me kake nema fiye da haka to da aka mulisanci yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala a koda daga cin abin da yake taimakawa wajen ya rahamtala daga cin abin da yake taimaka wajen kubuta daga tarkon shaidan shine ka fuskantar da neman tsarin daga Allah neman tsarin Allah subhanahu da daga makircin shaidan ma'ana addu'a kenan akan tarkon shaidan da makircin wanda wannan kuma yana cikin askar waɗanda aka ruwaito daga manzara masu sanar da addu'o'i eh, a ƙwar'anance wa ƙun rabbi a hudu bika min hamaza ta shayafi ko wa hudu bika rabbi an yi da su a hudu bika min shirri shaifani wa shirke ko ta su? wanda yana da matukar muhimmanci kowa ya je ya bibi irin waɗannan zikirorin ya san su ya haddace su kuma ya rika jika harshensa da su daga cin abin da yake taimakawa har walayen ma'ambaci na ƙarshe saboda yanayin lokaci wani ƙarshe da yake taimakawa wajen kauce matabarkin shaidan kauce matarkon shaidan su ne wasu dinkulallin abubuwa guda hudu wanda ya kamata ka nisance su na farko fudulul kalam na biyu fudulu abba'am mana na farko fudulul kalam wuce gona da iri wajen magana maganar da baka bukatar yadda to yi kokari ka turce kanka da harshenka karka yi saboda sakin harshenka ta ta ta take ta magana to tarko ne da shaidan yake tsanawa domin duk lokacin da magana ta yawa to kaucewa a za ta yi yau na biyu fubulu ta'am cin abinci ya wuce misali yana daga cin abin da muke ganin shi ba wani abu ba amma shaidan yana amfani da shi wajen shagaltar da zuciya da ƙwaƙwalwa a kan fuskantar da tunaninta zuwa abin da ya fi ya kasance kai kullum tunanin mutum meye zai ci meye zai ci meye bai ci ba ai wannan rayuwar ta yi kama da ta dabbobi hmm, abinci ana so ya zama na ana cin shi ne eh babu laifi a ci a more amma kawai din ya taimake ka wajen bin Allah tsani ne da za a taka ba shi ne manufa ba yau tsani ne da za a taka a samu karfin bautar Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku fudulun nazar sakin ido wannan manfat ne daga cikin manafir shaitan window ce ko window ne ko kofa da cikin kofofin da shaitan yake amfani da su idan ka ya zama na ko idan mutum ya zama na bai da bai shiga taitayinsa kawai a sike yake komi zai kalla komai zai abin nan sawa'un kallo ne na screen ko kuma kallo physically na zahiri Mai Allah ya ce maka kullil mu'minina yaghuddu min absari da yawa daga cikin waɗanda suka halaka ta babun zinace zinace ya samo asali ne da ba idanunsu dama su kalli abin da suka ga dama wanda wannan hanya ce da take kai mutum zuwa ga nadama Allah ya kare mu abu na ƙarshe shine furulu al-mukhalafa al-mukhalafa sakin dokin tarayya ga rayuwarka mana kawai ka zama na mutum zai rika tarayya da kowa ba tare da tantancewa ba tare da tantance cewa wannan mutumin da zan yi tarayya da shi tarayya ta da shi shin za ta haifar da ɗa ido ta alkhairi ce za mu taimaki juna wajen bin Allah ko kuwa wanda a gobe kiyama zan yi nadamar alaƙa da shi ne yana da kyau ka san suwaye abokananka ki san suwaye kawayenki ah, mu sani cewa alhaqillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin duk wani zumunci duk wata alaka da za a samar da ita a bayan kasa tana rikidewa ta koma nadama daga babu ba kiyama sai waɗanda suka gina alaƙar su akan san Allah da san manzansa sallallahu alaihi wasallam da bin tafarkin gaskiya da ƙarfafa ma juna wajen bin Allah a wannan jama'a shine kaɗan daga cikin abin da za mu iya cewa akan wannan maudu'i mai faɗin gaske a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayanin irin waɗannan sarkuna mabambanta da shaitan ya kafa aka ba mu labari tun kafin zuwan duniya ga abin da ya wakana tsakanin shaitan da adam da hawa da kuma alwashin da yi na cewa in mun zo duniyar ga abin da zai yi sannan har a ƙarshen al'amari ma a wasu wajaje a ƙur'ani Allah ya ba mu labarin abin da zai wakana da waɗanda suka bi tafarkin shaitan a gaban Allah gobe kiyama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum a gaban Allah da za a yi wannan shaitan zai kalli waɗanda ya ɓatar ya ce ka kai can ku Allah ya muku alƙawarin gaskiya amma kuka juya kuka juya ma alƙawarin Allah umarnin Allah baya kuka bin tafarkin Allah wai wanda ya batar da mutane ne yanzu ake baka labarin abin da zai ce da wanda ya batar to me ya rage maka bayan wannan fa ma za ba da alhaqi illa dalal me kake ma na explanation da bayani kuma fiye da wannan kafin ka zo duniya an maka bayanin abin da ya faru sannan aka ce maka ga tarkunan da ya ɗana, sannan kuma aka ce maka waɗanda suka auka cikin tarkunansa ga abin da zai wakana tsakanin shi da sunan tattauna da haka bawan Allah tarkon akwai shi jiya akwai shi yau akwai shi gobe kuma yana nan haɗa ne yake ka yi ƙoƙari ka zama idanun idanunka biyu kas a farke kar ka faɗa ma tarkon shaidan karka yadda ka shiga cikin ayarinsa karka yadda shaidan ya ƙara samun adadi ta sanadiyar ƙaruwanka a cikin waɗanda suke bin masa ka kunyata shi ka bi ta farkin Allah da manzansa ka tsarkake zuciyarka daga dukkan wani datti ka maye gurbin wannan dattin da hasken ƙur'ani da sunna da sanin Allah da jaguwa zuwa ga umarninsa idan ka samu wannan to sai yi maka alasan barka wanda dukkan wata zuciya wacce ta san alkhairi abinda take kokari ta samu kenan ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu babban rabo ya dacar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya kare mu daga bin tafarkin shaidan ya kubutar da zukatanmu da ɗabi'unmu da tunaninmu daga tarkon shaidan ya azurta mu da samun yardarsa duniya da lahira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh